بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka daren litinin goma ga watan safar hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya daidai da 27 ga watan septemba shekara ta 2020 Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haduwarmu a cikin wannan cibiya mai albarka markazin salafiya namba 46 titin majarotunin wada zaria a jihar kaduna a mu ta najeriya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya sanya albarka a cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kuma idan mun aikata muna roƙonsa allah ya tausaya mana ya karɓa mana wannan shine majalisunmu na tara a cikin karatun littafin littafi mai albarka akhlaqu hamalatul qur'an lil imam abi bakr muhammad abi bakr muhammad ibn al-husayn al-ajurri al-baghdadi al-mutawaffa wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijira قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أحمده على تواتر إحسانه وقديم نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه إنه ذو فضل عظيم وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفره وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا littafin akhlaqu hamalatul qur'an kamar yanda muka sha ambata muka sha fada cewa wannan littafi littafi ne mai albarka ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai waɗanda aka wallafa su a fanni ko a fagen tace ɗabi'u da tsabtace su da gyara su ashe din wani ɗan adam mai imani ɗalibin ilimi ne ko ba ɗalibin ilimi ba wanda dai yake ƙoƙarin ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya kyautata zamantakewarsa da mutane da alakarsa sannan kuma a fagen ilimi ya siffanta da siffofin ɗaliban ilimi to tabbas yana buƙatar wannan littafin shi yasa idan ba a manta ba na sha faɗa a karatuttukan da suka gabata cewa da ni mai karatu da masu sauraro kowa ya ɗauka yanzu koya mana za a yi idan na karanta wani abu kar in ɗauka da ku nike ko da mai sauraro da ni nike a matakin farko in koya sai in sai in waiwayi lamarina shin haka nike in haka nike sai in jajirce in gode ma Allah in ci gaba idan kuma akwai matsala to sai in gyara ma'ana karatun nawa ne na kaina a matakin farko sannan kuma na masu sauraro kai ma kuma idan aka karanta wata matsala mai muhimmanci wacce ta shafi rayuwar mutane kar ka fara tunowa da wane da wance da su wane a'a ka tuno da kanka ka baje kanka akan ma'auni na wannan littafin kuma alhamdulillah littafi ne da aka gina shi akan ayoyi da hadisai ingantattu bisa fahimtar magabata na kwarai sau da haka kaga babu kura kenan ina fata mun gane din daga da yawa daga cin abin da yake haifan mana da matsala a babin wa'azi da nasiha da kokarin gyara shine da zarar an zo ana magana akan wani abu sai in fara tuno ka suwa na kenan a'a suwa ne kenan suwanta kenan a'a ni din ko kai din a matakin farko sannan kila zan iya cewa to ainihin alhamdulillah ina kamantawa sai a tambaye ni to a wani level nake na kai magarya tikewa ne ko zan iya karawa in zan iya karawa to bai kamata in kallo wani ba bayan ni ga abin da zan iya karawa walam aramin ayubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala tamami kamar yadda mai hikima yake cewa babu aibu a cikin mutane kamar aibun wanda zai iya yin fiye da kaza sai ya kasa da haka to kafin ka fara hango cewa wani baya yi kai ka hango cewa ko da kana yi ai za ka iya karawa kuma ina kara mana albishir da cewa wannan littafin wato daɗin shi ya wuce yadda muke tunani albarkarsa ta wuce yadda muke tunani kuma muna kyautata ma wannan bawan Allah zato cewa ya yi littafin nan ne bisa tsantsan islasi da neman yardar Allah saboda babu yadda za a yi ka karanta wannan littafin daga farko har ƙarshe da kyakkyawan niyya sai ka canza. suna daga cikin matsakaitan littattafai ko ƙanana a ɓangaren tallaye da feji amma ko masu girman gaske wajen canal beating ɗin ɗabi'a da tunani da rayuwar kama gabata Allah ya sa mu karanta shi har zuwa ƙarshe sai ku tuno da wannan abin da nake faɗa insha Allah malam ya ce mun fassara alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard malam yace ahmaduhu ala tawaturi ihsani ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomin sa masu bibiyan juna thumma arsalna rusulana tatara ko tatara ai rasulan ba'da al-akhir suna wannan yana bin wancan wannan yana bin wancan wannan shine tawatur alhadithul mutawatir daga cikin dalilin da yasa aka sa masa wannan sunan litawaturi ruwatihi saboda wannan ya ruwaito wancan ma ya ruwaito har ya kai adadin da ya kai haddu a tawatur malam ya ce ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imominsa masu bin juna wa kadimi ni'amihi da kuma ni'imarsa ta tun farko wace ce ni'imarsa ta farko ni'imar farko ni'matul ijad hmm? ar-rahman allama al-quran al insan ni'matul ijad Allah bai yi ni dutse ko bishiya ba sai ya samar da ni kuma da ya samar da ni sai ya samar da ni a matsayin dan adam kuma ya ce wala kad karramna bani adam to kaga wannan ita ce ni'ima ta farko to tawaturun ni'am ni'imomi da suke biyo baya ka samu kanka a musulmi ka samu kanka a kan sunna ka samu kanka a tafarkin neman ilimi ka samu kanka ga ka mai lafiya ka samu iyali ka samu kaza ka to wannan niam almutawatira kenan ni'imomi masu bin juna malam ya ce hamda man ya'lamu ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta musamman irin godiyar wanda ya'lamu anna maulahul karima allamahu ma lam yakun ya'lamu godiyar wanda ya san cewa Allah majibincin al'amarinsa mai karamci ya sanar da shi abin da bai sani ba wannan jumlar da ya ambata tana fassara maka ni'amul mutawatiran da yake nufi ni'imomin da suke biyan juna daga cikinsu akwai ni'imar ilmantarwa da ni'imar sanarwa sannan kuma ya siffanta Allah da cewa alkarim saboda ko da Allah ya ilmantar da mu da siffarsa da sunansa na al'alim to ai karamcin Allah ne ya sa muka samu ilimin saboda haka fahuwal al'alimul kare mai ilimi ne ko mai karamci iliminsa ya cin baza sai ya sanar da mu abin da mun sani ba ta sanadiyyar karamcinsa ina fata mun gane ya ce allama ku malam ya kuni ya alama Eh, godiyar wanda ya yadda ya sami yakinin cewa jiya da shekaran jiya fa ban san koma ba sai Allah ya ilmantar da ni kaga wanda ya san wannan ba zai girman kai ba duk wanda ya san cewa jiya da shekaran jiya bai sani ba sai yanzu Allah ya sanar da shi ba zai dauka cewa dubarar shi ce ta sanar da shi ba sannan ba zai raina wanda bai sani ba saboda shi ba tsiminsa da dubararsa bane suka kai shi wallahu akhrajakum min bufuni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله yace daga cikin ni'imomin sa shi yasa wannan ayar ta zo a jerin gwanin ayoyin da suke magana akan ni'imomin da Allah ya mabayin sa Allah daga cikin ni'imomin sa akhrajakum min bukuni ummahatikum ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'an nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum lokacin da aka halice ku ko aka haife ku ba ku san komai ba ba abin da ka sani shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce alam eh, naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn ashe sanda mutum yanzu ba abin da ya sani to Allah ne subhanahu wataala ya sanar da shi da za a da aka haifi yaro yana kuka waye sanar da shi cewa in ya kama nonon mahaifiyarsa ya sha zai samu biyan zai samu koshi misali Allah ne inda Allah ya so da sai ba za a fahimtar da shi wannan ba za a nuna masa la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a sai Allah ya azurta ku da ji wal absara da gani wal afida da zuciya da kwakwalwar da za ta taskanta ilimin da kuka samu ta bangaren ji da ilimin da kuka samu ta bangaren gani la'allakum tashkurun duka wannan Allah ya muku ne domin ku gode masa a akan ni'imomin sa mabambanta da wannan ayar ne malamai suke cewa tasirin ji a fagen ilimi ya fi tasirin gani saboda me saboda suka ce Allah yana gabatar da ji sau da yawa akan gani a cikin qur'ani asmi bihim wa absir yawma ya'tuna na ko ولقد مكناكم فيما إن مكن ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا wa سمعا وأبصارا ku. da makamantansu saboda haka a takaice a ji a fagen ilimi yana gaba da gani dalili akan haka ko abin da ke kara tabbatar da wannan zaka samu wanda bai gani kuma a duk garin ko a duk kasar ba wanda ya kai shi ilimi kama wanda bai ji fa yawa to sai ji yana gaba da gani ta bangaren ilimi wani dalili kuma shine ji yana riga gani ji yana riga gani saboda lokacin da yaro aka busa masa rai a cikin cikin mahaifiyarsa yana ji amma bai gani ko shi yasa wasu daga cikin malaman tarbiyya suke cewa tarbiyyan yaro ta bangaren abin da zai ji ana fara ta ne tun yana ciki saboda yana cikin nan duk yana jin abin da ake yi abin nan da zage-zagen da ake a cikin gida idan a gidanki ko a gidanmu ba gidanmu ba a gidanmu ba a zage <laughs> idan a gidan mutum eh, na'am na'am yau in kaddara ta to kaddara kenan ya ce in kaddara ta kawo ana zagin sai a tuba a daina yana burge ni in ga gida in ji ba a zagi har sai ka ga yaran gidan in sun zo ko suna so su yi ba za su iya wallahi labin tarbiyya ce wa yanshaku nashi'ul min minna alama kana awwadahu abu ko yaro yana tasowa ne akan abin da iyayen shi suka sabar masa in yaro ya saba jin eh, a shari'a da zage-zage da abin nan sai ya zama murza shi a harshensa ba abu ne mai wahala amma idan baya yi baya ji ana yi a gidansu kuma ana kwamansu ko da duk anguwar ana zagin sai ya ji ba zai ba haka yana da matukar muhimmanci mu tsaftace gidajenmu daga abubuwan da jariranmu za su ji tun a matakin farko kafin su zo duniya saboda haka wanda tun a ciki yake jin ƙur'ani yake jin hadisan manzo Allah sallallahu a gida kun ga dole wannan ya mai tasiri kuma wannan maganar ba wai shafa labarin shi ne bace da gaske ne cewa yaro yana ciki yana fara kare Allah ya sa mu dace malam yace wa kana fadluhu alaihi azima kuma ni'imomin Allah subhanahu wata'ala a mai girma abin nan falalar Allah da agajinsa da taimakonsa gaba wanda yake irin wannan godiyar falala ce mai girma ya ce wa as'aluhul mazida min fadli ina roƙon Allah ya ƙara min akan falala akan falala Ka ga ashe duk wanda yake da wannan yace da wannan lafazin ba zai zo ya ce ya fi kowa karatu ba saboda shi har yanzu ya yas'alullahi almazi da min fadli har yanzu yana ganin ai bai kai ba yana neman ƙarin ilimi ne da fahimta wa shukra ala ma tafaddala bihi min ni'ami sannan ina gode ma Allah subhanahu wata'ala godiya ta harshe da godiya ta aiki nan da ya bambanta tsakanin alhamd da ashukur ashukur anan yana nufin godiya ta bangaren aiki idan alhamdu da ashukuru suka zo tare to a shukuru a nan yana nufin godiya ta ɓangaren aiki ya amalu ala dawo da shukura ko misali ah, malam ya ce inna huzu fablin azim lallai allah mai falala ne falalar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe mai girma ya ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin abdihi wa rasulihi wa nabiyihi wa aminihi ala wahihi wa ibadi tsira da amincin allah su tabbata ga shugabanmu muhammadu bawan Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah abdullah wannan shi ne fiyayyen lafazin da manzan rahama sallallahu yake so ya ji an kira shi da shi ƙarshen kankan da kai ke ina ga wanda in an kira shi da sunan shi zai ji ba a kyauta masa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah yake yana so ya ji an ce bawan Allah Inna ma ana abdullahi wa rasulu faqulu abdullahi wa rasulu ko ba haka ba saboda haka a siffanta da mutum da cewa bawon Allah ne a jingin shi zuwa ga mahalicinsa ai yaba masa ne da nuna cewa shi dinnan yana kan yana nan akan tafarkin da Allah yake so na kasancewarsa bawan Allah sannan wa nabihi wa rasulihi wa nabihi manzansa kuma annabinsa aminihi sannan amintaccen Allah ala wahayi wanda Allah ya zaɓe shi a cikin al'umma gaba ɗaya ya damƙa masa manzanci da risala da sako zuwa ga al'umma wa ibadihi wanda kuma Allah ya amince masa aka ba shi kulawa da al'umma aka yadda da shi ya musu wa'azi ya isar musu da manzanci ya isar musu da hasken Qur'ani sannan ya gayyaci zukatansu zuwa ga imani da Allah subhanahu wata'ala Falatan. salatan takunu lahu ridan wani irin salati nike ma manzo Allah sallallahu alaihi salatin da shi a wajen shi za ta zama masa ƙarin yarda ne da matsayi a wajen Allah walana biha maghfira ai wa biha maghfira mu kuma mu samu gafarar Allah da eh, kankarar zunubai wa ala alihi ajma'in sannan ina ma alayen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati cewa Allah ya yarda da su Allah ya ɗaukaka matsayinsu wa sallama katiran tayyiban ina ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara daɗin tsira da aminci gare su wani irin tsira da aminci na tsarki ma'ana wanda zai samar da kusanci ah, idan ba manta ba a satin da ya gabata mun yi ishara zuwa ga iftibasi lokacin da muke magana akan أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما مكتب wannan uslubi ne daga cikin uslubai na iya magana wanda suke ƙara adon zance suke kyautata magana kuma suke sihirce kwakwalwan mai saurarenka lokacin da kake magana yana tunanin zaka ci gaba da magana kwatsam sai ya ji maganar Allah a tsakiyar magana to ita maganar Allah saboda ba ta yi kama da duk wata magana ba a bayan ƙasa ba lokacin da kake so ka isar ma mutum da saƙo misali a kan gaskiya kana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku yi riko da gaskiya a daina ƙarya a cikin rayuwa a kula da abin da mutum zai faɗa saboda duk abin da za ka faɗa watan wata rana Allah zai maka hisabi a kai kaza kaza ya ayyu na amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ma yalfibu min qawlin to tana cikin magana ce ka kawo wannan sai kwatsan zuciyar mai saurarenka ya ji kamar ka ɗaga shi daga wani mataki na matakai na mutane maganganun da an saba ji ka cilla shi zuwa maganar Allah subhanahu wataala ita kuma maganar Allah duk inda ta bayyana tasirinta akan zuciya da kwakwalwa ya sha bamban da tasirin maganganun da muka saba ji na yau da kullum shi yasa malamai suke girmama iktibasi idan an gwanance wajen yin shi tawahun iktibasi ne da ayoyi daga ayoyin Qur'ani ko iktibasi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan babun yana daga cikin almuhassinat allafziya a ilmu albadi kenan abubuwan da suke kawata zance suke bashi ado su kyautata shi har ya zama yana da wata ƙararrawa mai daɗi a kunnuwa sannan yana da amo da sauti wajen isar da sako malam ya ce amma ba'd فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه السلام أن القرآن عصمة لمن اعتصم وهدى لمن اهتدى وغنى لمن استغنى به وحرز من النار لمن, لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما هو في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين aga ya kara irtibasi wannan yake nuna maka yadda magabata suka tasirantu da Qur'ani ko ba sa so su kawo aya sai sun kawo saboda rayuwarsu ta narke a cikin kogin ƙur'ani kullum da shi suke rayuwa so da sun buɗe baki za su je aya ta iso kuma sai su ambace ta malam ya ce amma ba'ad bayan haka amma ba'ad yana daga cikin tana daga cikin kalmomin da kalmomi guda biyu amma ko malamai suka ba ta kima a wajen tattaunawa da rubuce-rubuce har rubutu an yi a akan amma ba littafi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba ba biyar ba akan kalma guda biyu wannan yana nuna maka ɗan uwa matsayin ilimi sannan yana nuna maka gangancin jahili ko kuma wanda bai sani ba ya rika magana akan abin da bai sani ba in dai kalma biyu kadai malamai za su ware abin nan fallaye da takardu su ta rubutu a kansu to kage ko ai bai kamata kai zance ko kai magana akan abin da baka sani ba ah, malamai sun yi sabani akan cewa waye ya fara cewa ma amma ba da a duniya har zuwa to daga nan ne aka samu dalilin wallafa-wallafan ma Uh, wasu daga cikin malamai da suka fara lissafo wanda ya suka fara cewa amma ba su ga ɗaya biyu uku hudu biyar suka ce to ya cancanta a yi rubutu akan wannan topic ɗin ce wasu kuma sun kalli amma ba ta ɓangaren irabi ne amma harfi shart ko ba'du shi kuma eh, abin nan eh, ya fifo makama a mabniyun ala dhammi kaza kaza tattaunawa akan wannan ya za a yi da shi wanda suke magana akan amma ba da wanda ya fara magana da ita wasu suka ce ai Allah yana cewa wa atayna hul hikmata wa fasala al khitab annabi Dawud kenan to kuma fasala al khitab shine fayyace rabe tsakanin maganar farko mukaddima da asalin sulbul mawdu body ko kuma asalin maganar da ake so a wasu ka ce annabi adamu ne wasu ka ce ayyub ne wasu ka ce yaqub ne eh, ina tuna wani daga cikin mawaka ya wake su yake cewa jaral khulfu amma ba'du man kana badi'an biha udda aqwalun wa dawudu aqrabu eh, wa yaqubu ayyubu sabur wa wa qussun wa sahba wa qussun wa sahbanun wa ka'bun wa ya'rubu jaral kulfu amma ba'du man kana badiyan yace an yi sabani akan amma ba'du waye ya fara fadanta man kana badiyan biha waye fara fadanta a duniya sai yace udda aqwalun an fadi maganganu mabambanta amma wa dawudu akrabu kaga ya riga ya nuna maka wata magana ce mafi rinjaye dawud shine yafi kusa da ya kasance shine ya fara fadan amma ba sai ce wasu kuma suka ce eh, wa yaqub wasu ka ce yaqub wasu ka ce wa ayyub as-sabur mai hakuri ko eh, kamar yadda Allah ya siffanta shi yace kuma wa adam wasu ka ce adam wasu ka ce qus qus yana ga cikin eh, waɗanda suka shahara da fasaha a lokacin eh, magabata abin nan masana larabci a lokacin jahiliya period da su sahban Eh, wasu kuma suka ce a ah, su ka'ab ne ya'rub can daga cikin kakannin laraba a takaice wannan zai nuna maka dai muhimmancin ilimi har amma ba a tana da gatar da za a tattauna a kanta kuma bayan haka ma ko a hadisance al Bukhari da ya tashi yana a cikin sahih Muslim ya kawo riwayoyi akan amma ba a san fira riwaya 20 da wani abu kaga a hadisance ita ma abin nan shi ma an ba ta matsayi daga cikin waɗanda suka rubutu akan amma ba akwai wani daga cikin malamai da ake kira ismail aljauhari wanda ya rayu a karni na goma sha biyu yana da littafi mai suna injazul wa'ad fil qawli ala amma ba'd haka abin nan sunan littafin kenan wani ne mawallafi kuma abu muhammad alhilali yana da littafi da ya sa masa suna aljauharul fard fil qawli ala amma ba'd kaga duka malamai ne suka ware lokacinsu suka tafiyar da su lokutansu domin ilmantar da al'umma da kuma haskaka musu Allah ya saka musu da alkhairi malam ya ce faɗin ni ƙa'il daga cikin ka'idar amma ba duk inda amma ba ta zo kowa ba to kalmar gaba dole ta fara da fawo amma ba faɗin na asdakal hadis amma ba faɗin ni amma ba sallahu yaqul amma ba sannabi sassalan ya yaqul amma ba faɗin ni dole ne faɗin ni ƙa'ilun wa billahi a sikuli taufiƙi tsawab ina fada kuma ina ina faɗan maganan nan tare da yaƙini da cewa Allah subhanahu wata'ala zai datar da ni zuwa ga dacewa a cikin magana da aiki wala kuwata illa billahi al azim babu tsimi babu ƙarfi, babu dubara sai da neman taimako da agajin Allah maɗaukaki. anzala Allah azza wa jallar qurana ala nabiyhi Allah ya saukar da qur'ani mai girma zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa a'lamahu fadla ma anzala alayhi sai Allah ya sanar da shi matsayin matsayi da falalar abin da ya saukar masa me yasa malam ya ambaci wannan ashe zaka iya sanin abu amma baka san matsayin shi ba shi yasa yace Allah ya saukar ma annabi da Qur'ani sallallahu sannan ya ilmantar da annabi matsayin Qur'ani wani zai iya zama kamar al himari yahmilu asfara kal'isi fil baida'i yaktulu hazzama wal ma'u fawqa ha mahmud to ga kayan karatu amma bai san kimar karatun da Allah ya bashi ba ga fahimta amma bai san kimar fahimtar da Allah ya bashi ba ga qur'ani amma bai san kimar falala da qur'ani da Allah ya bashi ga hadisi amma bai sani ba to ashe a cikin rayuwa idan kana tare da mutane kana buƙatar ka rika sanar da su matsayi da falalar da Allah ya musu saboda wasu daga cikin mutane sukan manta ko kuma suna raina ni'imar da Allah ya musu so sai ka tunasar da su malam yace wa alama khalqahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi alayhi salam sannan ya sanar da al'umma halittu kenan eh, mutane Eh, ya sanar da su a cikin littafinsa ƙur'ani kenan sannan a kan harshen manzan rahama sallallahu alaihi wasallam annal qur'ana ismatul liman tasa cewa lallai ƙur'ani bango ne kariya ta musamman ƙur'ani kariya na musamman ne ga duk wanda ya nemi kariyar Allah da ƙur'ani ah, sannan wahudan liman tada shari'a ce ta musamman ga duk wanda ya nemi shirya duk abin da kake nema na shirya akwai akwai shi a cikin qur'ani duk abin da babu shi a cikin qur'ani to ba sunan shi shirya ba qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi ولن نشرك بربنا أحدا حسن قرآني da shiryar da ke cikin ƙur'ani ba ta buƙatar ka je kai tunani da ta bayyana zaka gane qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi yahdi bihi allah man ittaba ridwanahu subul salam haka mai hikima yake cewa nurun ala marri zamani ta'allaqa wa ba'a lid-dunya tariqan mushriqa وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى وذلك القرآن ce ta تمسمى ga al'umma ga duk wanda yake son ya haskaku da hasken qur'ani sannan wa ghinan liman istaghna bihi qur'ani ya wadatar da mutum ga duk wanda yake so ya wadaci da qur'ani me malam yake nufi da cewa qur'ani ya wadatar da kai ba ana nufin mutum ya zama dan kalakato bane ya zama duk abin da babu shi a cikin qur'ani ya ce ai wa ghinan liman istaghna bihi ai ba yadda za a yi ka yadda da ƙur'ani ba ka yadda da hadisi ba zai mayu ba kamar yadda bayan da za a yi ka yadda da hadisi ba ka yadda da ƙur'ani ba so tare suke zumunci tsakaninsu ya wuce tsakanin hassan da husaini ba haka suke sun wuce na ina fata mun gane idan mutum ya ce da ƙur'ani kawai zai zai tsaya ko a ƙur'ani zai tsaya ba zai karɓi abin da yake ba ƙur'ani ba to sai a tambaye shi ya ake ya samu ƙur'ani shi kashi shi ma ya zo ne an tsarikin riwaya to zuwan shi an tsarikin riwaya yana shi ne hadisi ne to kaga in ka kalli qur'ani ta wannan za zaka ce qur'ani ma ya zo ne ta riwaya ta hadisi ke in ka ɗauka hadisi ba kana nufin asalin hadisi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kenan hadisi maganar da aka ruwaito aka nakalto ta malam yace to wannan shine wazinan liman istaghna bihi yana nufin ƙur'ani duk abin da kake bukata ya wadatar da kai zai haskaka maka hanyar da za ta kai ka zuwa birnin yardar Allah sannan wahirzun minan nari liman taba'ahu sannan kariya ce katanga ce ta musamman ga duk wanda ya nemi ko ya kula da al'amarin ƙur'ani ya haskaku da ƙur'ani ya bi tafarkinsa wa nurun liman istanara bihi sannan qur'ani haske ne na musamman ga duk wanda ya haskaku da qur'ani haske a cikin zuciya haske a cikin rayuwa haske a kan tafarkinka na neman yardar Allah haske a gidaje haske a kwakwale haske a duk inda mai qur'ani yake dai yana haskakuwa da hasken qur'ani sai sa Allah ya siffanta shi da nurun bai yi kaidi cewa nurun din akan me a zuciya ne a duka duk abinda duk abinda qur'ani zai iya haskakawa to hasken shi sai ya bayyana akan wannan abin kuma babu abinda qur'ani ba zai iya haskakawa ba Allah yace wa shifa'un lima fi sudur lima huwa fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin kamar yana so da yayi iktibasin fadin Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لما يتشيء سنن قرآني waraka ce ta musamman ga dukkan cututtukan da zukata suke ɗauke da su sannan kuma shari'a ce ta musamman rahama ce ga mu shifa da Allah ya siffanta Qur'ani ko malam ya ambace shi anan me ake nufi da shifa kad ja'atkum mau'izatu min rabbikum wa shifa lima fi sudur waraka ga duk abinda zukata suke ɗauke da shi na cututtuka shifa anan ana nufin abubuwa guda biyu dukansu su kuma ake nufi shifa'un lima fi sudur abinda yake cikin zukata na ashakku warriyab fil mu'taqadat shakka da kokonto kan abin da yake da alaƙa da tauhidi da imani da kaɗaita Allah da sauran abubuwan da suke da alaka da babin tauhidi mun fahimta ko sai waraka ta biyu ita ce shifa'un li jawa'il li amradil abdan waraka da magani ga cututtukan jiki wanda za karanta ƙur'ani a yi rukiya da shi misali a nemi waraka kamar yadda ya inganta to me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da ko ya tsaya ya ambaci shifa'ul lima fi sudur kadai duk da cewa shifa'ul lima fi suduri wa lil abdan ne kamar yadda muka faɗa me yasa aka takaita zance akan shifa'ul lima fi sudur dalili wallahu alam shine ita cutar da take cikin zuciya ai ba a ganta ba ma ballantana a san yanayinta ballantana a san ya za a warkar da ita ba to tun da har aka iya sanin maganinta to min babi aula a san maganin cutar da ake iya ganin mun gane saboda haka tun da ƙur'ani ya zama waraka ga cututtukan cikin zuciya to ai waraka abin nan cututtukan zuciya su suka fi wahala wajen magancewa fiye da cututtukan jiki na zahiri shi yasa ko likitan da yake da yake da alaka da harkan kwakwalwa da zuciya ba za ka hada shi da likitan da ba haka ba misali likitan fata ko wanda ko kai ma za ka iya ganin fatar ka ce akwai matsala ko ba haka ba sai dai maganar ku za ka bambanta ta bangaren kima da matsayi shi likita ne zai iya kari da fashin baki akan abin da ya fahimta kai kuma superficially ko kuma ta sama-sama ne za ka iya cewa ga matsala kaza مالن يتي ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه ويحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح ويعرفه بركة المتاجرة فيه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة malam ya ce sannan Allah mai karamci mai falala mai tausayi sai ya umarci bayansa mutane kenan da aljanu an yi bihi su imani da wannan littafin. dalilin ya farko wajen da dalilin da yasa aka saukar da qur'ani ce shi yasa aljalintan da suka fahimta suka ce yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa in sarafna ilayka nafaran min aljin yasmi'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma ubiya wallaw ila qawmihim mundirin qalu ya يا inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ba wai imani kadai suka yi ba A'a, a daidai wannan lokacin sai suka rikide suka zama masu wa'azi suka zama masu kira zuwa ga tafarkin Allah wanda wannan ayar tana daga cikin manya-manyan hujjoji da ke tabbatar da cewa ba sai ka tara ilimi katin tumbatsa a fagen ilimi bane zaka fara kira zuwa ga tafarkin Allah yanzu suka ji suka fara cewa Allah ya ce wallau ila qaumihim munziri saboda me saboda alkhairin da ka gani ana so ne ka gaggauta wajen ka yi gaggawa wajen isar da shi zuwa ga mutane mun fahimta sannan lokacin da kake sanar da shi kake sanar da al'umma wannan alkhairin lokacin ne ilimin zai kara albarka ya kara kuntasa malam yace wa ya'malu bi muhtamihi sannan Allah ya umarci bayinsa cewa su yi aiki da muhkamul qur'an fa yuhillu halalahu sai halatta abinda Allah ya halatta a cikin qur'ani wa yuharrimu haramahu sai haramta abinda Allah ya haramta wa yu'minu bi mutashabihi sai imani da mutashabihul qur'an mai al-muhkam da al-mutashabih duk haka suke tare suke zuwa zaka ji al-muhkam al-mutashabih al-mutlaq al-muqayyad Almujmal mujmal wal mubayyan misali to almuhkam sune ayoyi ko hukunce-hukuncen da suka zo a ƙwar'ani wanda da zarar ka karanta za ka fahimci saƙon da suke ɗauke da shi ba tare da buƙatar neman ƙarin bayani ba abin a bayyane yake misali da Allah ya ce aqimus salata atu ta wannan muhkam ne bayanin da zaka nema ba bayani akan aqimu bane sai dai bayani akan to ya zan yi wannan umarnin amma aqimu umarni kam ka riga ka gane cewa an umarce amma al fa mahtamala akthara min wajh ko ma yahtaju ila bayan abinda kafin ka fahimce shi kai aiki da shi yana buƙatar ƙarin bayani al-mutashabih akwai al-mutashabih al-lafzi akwai al-mutashabih almutasabi ta bangaren lafazi wanda ya kama da wani abu wanda yake bukatar bayani misali na kalma misali da Allah ya ce wa faki hakan wa abba kaga abba anan mutashabih to in yanzu ka karanta bayan da za a yi ka gane sakon sai ka gane sai ka fahimci menene ake nufi da da da da abba wani lokaci almutashabi yana iya zuwa da ma'anar kamar da na faɗa mahtamal aksar min waje au mahtamal aksar min ma'ana kalma ce amma tana iya ɗaukan ma'anoni fiye da ɗaya to sai ka gane wace ma'anar ake nufi sannan ka gane saƙon da ayar take ɗauke da shi misali innaman nasi'u ziyadatun fil an nasi'u me an nasi'u ba ma'anarsa ɗaya guda ɗaya ba ne kaɗai sau da haka kafin ka gane mai ake nufi a nan dole sai ka gane wace nasi'ar ake nufi wace nasi'a a me ma'anar annasi sai ka gane saƙon da aya take ɗauke da shi malam ya ce wa ya tabiru rubi amsalihi sannan su faɗaku su wa'azantu da amsalul qur'an ashe amsalul qur'an yana suna da saƙonni na musamman wajen wa'azantarwa wajen jan hankalin mai karanta Qur'ani ya ƙara kusantar Allah ya ƙara imani ya ƙara miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala amsalul qur'an anan abinda malam yake nufi duk wani misalin da Allah ya buga a cikin Qur'ani wanda an buga shi ne domin a tabbatar da kadaituwar Allah ko a tabbatar da gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a tabbatar da cewa lallai Qur'anin nan daga wajen Allah yake ko a tabbatar da hikimar da yasa aka samar da mutane a bayan ƙasa ko a tabbatar da cewa za mu rayu wani lokaci ne a bayan ƙasa mu koma ga Allah ko kuma misalan da Allah ya buga su a cikin Qur'ani domin tabbatar da cewa akwai rayuwar kabari ko kuma misalan da Allah ya buga su a cikin Qur'ani wanda ya tabbatar da cewa yana iya ko zai iya halittar mu bayan ko zai iya tayar da mu bayan mun mutu wanda wannan ne ya fi sauki wa huwa alladhi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi renovation shi ya fi sauki a kan ka zo ka gina abu tun farko kai za ka yi tunanin ya za ka sa ɗaki ka za ka yi ka za ka yi ka za ka yi ka za ko kuma misalan da Allah ya buga a kan abubuwan da muke gani a bayan ƙasa domin tabbatar da cewa akwai aljanna akwai wuta da kuma sauran misalai dai da yawa a cikin ƙwararri har ya kai mu in ji malam zuwa ga mu amanna bihi kullum min inda rabbina mun yi imani mun mika wuya mun gaskata dukkan abin da ya zo a cikin qur'ani malam dai yana ishara ne zuwa ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Ali Imran huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ba mu da lokacin da za mu fassara ayar amma dai sakon da take dauke da shi shine a takaice yadda da cewa a cikin qur'ani akwai al-muhkam akwai al-mutashabih al-mutashabih dinnan kuma yana daga cikin wasu abubuwan da Allah subhanahu wata'ala a wani bangare ya bayyana su ga masu karatu da waɗanda suka haskaku da hasken ilimi wasu wani bangaren na al-mutashabih kuma mimma ta'tara Allah bi ilmihi abinda Allah ne kadai ya taskanta iliminsa a wajen shi ba wanda ya sani me yake wajibi shine والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند waɗanda suka nutsu a cikin tekun ilimi suka fahimci cewa ilimi yana da iyaka ashe daga cikin tambatsar ilimin mutum ya gane cewa ilimin shi yana da iyaka bi mafhumi hadhihi al-aya duk wanda komin iliminsa ya dauka cewa ya san komai ashe bai da ilimin kenan daga cikin gane cewa mutum yana da ilimi shine ya gane cewa yana da iyaka ko ni yanzu misali idan ka tambaye ni ka ce min meye hukuncin kaza misali sai na baka ansa gobe sai ka tambaye ni meye hukuncin kaza sai na ce wallahi ban sani ba jibi me hukuncin kaza to zan yi bincike to sai ka sami yakinin abinda na faɗa maka na farkon can ashe da gaske ne da ilimi na baka da ilimi na baka ansa kun fahimta shi yasa duk sanda mutum yake bayyana a fagen ilimi a kan haƙiƙar shi plan yadda yake to ya fi martaba ya fi kima saboda me yana tafiya on a natural ground yana tafiya a kan asalin yadda Allah ya yi shi me asalin yadda Allah ya yi mu duk abinka akwai abin da baka sani ba to ka tafi akan haka shi kenan sai a martaba ka a kimanta ka ah, malam ya ce. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار سنن الله سبحانه وتعالى yayi mabayinsa alkawari wasu bayi waɗanda suke yawaita karatun ƙur'ani kaga a nan malam ya bambanta tsakanin imani da ƙur'ani da karanta ƙur'ani duk musulmi mai imani ya yi imani da ƙur'ani yana da matsayi a wajen allah daidai gwargwadon imaninsa amma in bai karanta ƙur'ani fa to akwai tasgaro akwai matsala akwai wata falala da matsayin da zai rasa daidai gwargwadon nisansa da ƙur'ani. ta bangaren tilawa ba bangaren aiki ba fa kawai tilawa shi yasa Allah ya ce innal ladina yatluna kamar yadda zamu zo mu ji a gaba yatluna ashe duk aikinka da abin da qur'ani ya kunsa ana so ka karanta kai furuci da shi mun fahimta qur'ani ba Allah bai saukar da shi din a karanta shi kadai ba kuma bai saukar da shi don a yi aiki da shi kadai ba ya saukar da shi ne don duka biyu a karanta a yi aiki da shi malam ya ce allah ya yi musu alkawari suwa ne waɗanda suke karanta ƙur'ani kuma suke aiki da shi sharaɗin guda biyu ke allah ya azurta mu da yawaita karanta ƙur'ani da kuma yawaita aiki da shi allah ya musu alkawarin ta minan nar magarya cikewa dama ko me kake nema ta minan nan. abinda muke nema kenan dukkan abin da kake yi a niyyar maje haji arfa kamar yadda ake cewa ko malama hausa ya ce sallah amma arfa saboda sallar ko a garin ku za ka yi amma arfa sai a can to sallolin da kake yi azumin da kake yi duka fa bawan Allah kana yi ne domin annaja ka minan na? ka samu yardar Allah Allah ya kubutar da mutum kar ya shiga wuta saboda ne duk abin da yi a duniya in ba a kai nan ba to ba kai komai ba shi yasa duk abin da mutum ya rasa a duniya wallahi alazim idan ya sami yardar Allah ya samu kusanci zuwa ga Allah Allah ya yarda da shi Allah ya buga masa tam cewa dan aljanna ne to wallahi bai rasa komai a duniya duk abin da ko mutum ya samu a bayan kasa, in dai bai sami yardar Allah ba Allah bai tsinci al'amarinsa ba Allah bai kusantar da shi zuwa gare shi ba kuma a ƙarshen lamari bai samu aljanna ba wallahi azim bai samu komai ba sai sa san da Allah yake magana da karuna ake ba mu labarin al'amarinsa ce awalam ya'lamu anna Allah qad ahlaka man min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a waye karuna kai ne ka san karuna wai mai kudi inji Allah akwai mutanen da sun fi karuna wanda ba baka labari ba saboda haka mai cewa mai kudin karuna ba haka akwai waɗanda karunan ma talaka ne a wajensu shi yasa Allah ya ce halaka min qablihi min alquruni min alquruni ashe ba a karni ɗaya ba a wannan karnin an yi wanda yafi karuna a wani karnin an yi wanda yafi karuna a wani karnin an yi wanda fi karuna man huwa aktsaru minhu ne kuwatan wa aktsaru jama'a wanda ya fi shi karfi da buwaya da nuna kasaita sannan ya fi shi tarawa kaga ashe dukiya ko matsayi ko ilimi ko lafiya duka lada matsani ne da zaka taka su kai ta zuwa birnin yarda Allah shi yasa babu a asararre wanda ya cancanta a yi masa ta'aziyya a tausaya masa irin wanda Allah zai bashi wata alala da wani matsayi da wani arziki na rayuwa ya kasa gane cewa shortcut ne Allah ya bashi ya yi amfani da wannan falalar domin ya isa zuwa yardar Allah abin tausayi ne wannan falalar ko ta kudi ko ta lafiya ko ta arziki ko ta faɗa a ji a cikin mutane duka waɗanda wata damar da za ka iya tunowa ko yaya ko mata ko mai duka ba ana so ne su cincida su taimake ka wajen samun yardar Allah dukkan wanda Allah ya bashi wata falala da matsayi da yi amfani da wannan falalar da alkhairin wajen neman yardar Allah ba to ranar tashin alkiyama sai ya yi na damar samun wannan abu in zai kasance kawai din wane ya zama abokinka mutum zai yi bakin cikin mai yasa na mai da shi abokina ranar tashi alkiyama to kaga min babu aula wani abin da ya shafi dukiya da ilimi da sauransu ya laita ni lam attakhiz fulanan khalila kawai wane ya zama abokin mutum zai zama zai samu damuwa ran tashi alkiyama zai dirka nadaman mai yasa ya yadda wane ya zama abokin shi ba mutumin kirki malam Allah ya azurta mu da aljanna ya kare mu daga wuta shi yasa mu'minai lokacin da suke addu'a suke cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita duk wanda ya kuskure ya shiga wuta to ya gama tozarta ya gama tadewa wulakanci ya same shi ya masa a kofar rago Allah ya kare mu malam yace waddukhula ila aljanna sannan kuma Allah ya musu alkawari masu waye masu karanta Qur'ani masu aiki da shi kaga kowa yanzu sai ya tambayi kanshi yau ya karanta Qur'ani sai eh, bai ban karanta ba to kuma kana neman aljannan nan da sadakinta ta shine yawaita karanta Qur'ani da aiki da shi malam sun mana nadaba khalqahu sannan ya kira eh, mutane halittunsa kenan aljanu da mutane ake nufi a nan ta talau Na daba kira ake nufi amma ba kira na normal kira ba kun san larabci daga cikin karfin tattalin arzikin kalmominsa ne kowace komai a larabci yana da suna yanzu misali in na ce muhammadu a hausa za a ce ya kira muhammadu ko misali idan ka ce don Allah ya kai Muhammadu kai min kaza misali ina kiran wani abokina ne sunan ma kaji ai kiran shi nake yi to kai yanzu a Hausa za ka ce ya kwala mai kira ko ka ƙara ya kwala mai kira din dole ka ƙara da kiran in ka ce kwalawa kila karfe ko guduma ya kwala masa dole ka kara da kira to amma a larabci kalma ɗaya ce za ta wadatar da kai sai yasa kana da da'a kana da nadaba Na daba duk inda ka ji an ce nadaba kira kira da muhimmantar da da nuna ma wanda ake kira muhimmancin abin da ake kiran shi zuwa gare shi karka bar dama ko kuma in agaji ne ake neman ka ba da taimako ka bari wannan damar ta wuce baka yi ba la yas'aluna akhahum hina yanduhum fil na'ibati ala ma qala burhana wani mai hikima a cikin waƙoƙin hamasa da shaja'a yake cewa ƙabilarsu layas ya a kahun hina yanduhu idan ɗan uwansu ya kira su kiran neman agaji da taimakonsa eh, abin layas la ya a kahun hina yanduhu na'i ba ce alama kala burhana ba sa tambayin shi cewa daga sani ko ba daga kama ne da zaran ya kira su za su ce muna nan sai ce yanduhu hina yanduhu wa minhu kalimatuna nadaba malam yace thumma nadaba khalfahu Allah ya kira sa kira na musamman kira na kwadaitarwa daga nan ne aka samu kalmar mandu ya kira mu kira na musamman cewa idahum talaw kitabahu idan bayan Allah suka karanta littafin Allah Allah ya kwadaitar da su an yi tadabbaruhu su gane cewa ba ana nufin kawai a karanta shi ba ne a'a a karanta shi sannan a yi tadabburi me ake nufi da tadabburi shine ka kalli saƙon da aya take ɗauke da shi saƙon da zai maka tasiri a cikin zuciya saƙon da zai sa maka tsoron Allah saƙon da zai haifar maka da kusanci zuwa ga Allah saƙon da zai hana ka kana ji kana gani kana so ka yi kaza sai ka tuno da saƙon da aya take ɗauke da shi kake wanda wanda shine tadabburi wa yatafakkaru fihi bi qulubihim sannan su rika amfani da kwakwalansu da fahimtar su bayan sun karanta aya sun fahimce ta to su zirfafa bincike da tunani su nutso da a cikin tekun ayoyin Qur'ani wa idza sami'uhu min ghairihim ahsanu istima'ahu anan malam sai yace sannan idan suka ji ƙur'ani daga wajensu su kyautata sauraren shi saƙo ne yake isarwa zuwa gare ka ka gane cewa ana so ka karanta ƙur'ani ana so ka yi aiki da shi ana so ka yi tadabburinsa ana so ka yi sa, sannan ana so ka rika jin ƙur'ani ko a rediyo ne kuskure ne ya zama na kullum kai sai dai ka karanta ƙur'ani a'a wata rana kana buƙatar ka rika jin ƙur'ani in na ce wata rana ba wai sai can wani lokaci ka a'a a ciki a yau da kullum ɗinka ka kasance kana jin ƙur'ani saboda me akwai saƙonni da zuciya take riska take samu lokacin da take sauraron ƙur'ani wanda ba lallai ta same shi ba lokacin da harshe yake karanta saboda ne saboda lokacin da kake sauraron istima'i kake yi ba sama'i kake yi ba is wa farqun bayna as-sama'i wal istima' as-sama' huwa as-sama'u al-mujarrad wal istima' huwa al-istima'u adh-dhihni wal qalbi wal wa'i jin da zuciya da kwakwalwa za su tasiranta su ma za su ji sai sa Allah ya ce wani tasra ilaihi afida wani tasra min shiddat istima'ihim ila alquran ka annahu azanahum malat ila ila ila janib alquran saboda tsananin tauraron da suke ma qur'ani kai ka ce kunnan yana jan su yana jan su yana jan su su karkata zuwa qur'ani ko zuwa bangaren da qur'ani yake to a takaice dai ka fahimci cewa kana buƙatar ko kai waye a fagen ƙur'ani da haddace shi da wata rana kana buƙatar ka saurari ƙur'ani babban misali a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqra wa alayka wa alayka unzil ya manzon Allah in karanta maka ƙur'ani kuma bayan kai aka ne aka saukar masa da ƙur'anin nan sai inni uridu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wajen wani sannan kuma abu musa al'ashari ya ce lau ya ce da na san cewa da manzala sana ya ce lallai an baka sauti mai daɗi na karanta ƙur'ani yake cewa da na san kana ji na lahabbar laka tahbiran ashe kai ma ma mai karanta ƙur'ani in ka zo za ka yi tilawar ƙur'ani kun san akwai wani babi a babin da shaidan yake zuwa ma mutum na ga wani ya ce yawa ya gyara zama wani lokaci eh, sai in ka zo Allah ya baka murya mai daɗi to shaidan makiri ne mugu ne in ka zo za ka yi karatun sai ya ce a karkare rafa da yawa din kada a ce kana da murya mai daɗi to ka san me shaidan yake so ya yi anan, yana so ya fawwata maka ladan tasirantuwa da karatunka ne in an ji ƙur'ani makiri ne tsohon na jadu ko da ake ce yana so ne ala an yace halka rasa wata falala To ba daidai ba ne ka ƙin wani aikin alkhairi na lada wanda Allah yana so a yi shi ta wannan sigar ka ƙi wai don saboda wani wannan mari ya ce ƙwarai da yace ce in yanzu na zo Allah ya bani misali ka kaddara Allah ya bani karatu misali mai murya mai daɗi a ce sai in zo in ƙi saboda na kabbarta sallah sai muku alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim saboda wai kada a ce wani ya iya karanta qur'ani to wannan mari yace saboda abinda ake so kar ma kai littafi da dan adam ne a cikin rayuwarka mun fahimta sanda kuma za ka yi tilawar ka yi ne ta'abudan Allah yana so a rera karatun saboda mutane su tasiranci da maganar mahalicinsu saboda haka ina rerawa ne ba su ba ina rerawa ne saboda Allah ya yi umarni a rera saboda martabar ƙur'ani da littafinsa ta bayyana mun fahimta? to wannan shi ne a babun karanta ƙur'ani da sauran babbabukan duka ana samun ah, irin waɗannan matsaloli muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya azurta mu da yawaita karanta Qur'ani ya azurta mu da yawan aiki da abin da ya kunsa ya azurta mu da tadabburin sa da nutso cikin ma'anonin sa sannan muna roƙon sa ya azurta mu da yawan sauraron Qur'ani a cikin gidajen mu a cikin motocin mu a cikin ofisoshin mu a cikin shagunan mu a duk inda muke muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da martaba Qur'ani da kimanta shi da bashi matsayin da yake so a bashi kuma Allah ya azurta mu da tashi a cikin tawagar masoya ko littafin Allah waɗanda suke da matsayi na musamman saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan Allah ya karɓa mana ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah sati mai zuwa babu karatu ban sani ba ko cewa insha Allah mun kai ya kamata insha Allah akwai karatu ne ba insha Allah ba karatu <laughs> eh, to babu karatu sati mai zuwa sai in Allah ya kai mu sati na sama insha Allah assalamu alaikum amin amin Thank you.